Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu daga cikin al'adun da aka san jama'a da su. Za mu fara shirin ne da ba da haƙuri saboda rashin kawo muku sabon shirin na ɗan wani lokaci kasancewar shirin na can don nema wa masu sauraron mu abubuwan da ya kamata su ji. Yanzu shirin ya zagaya wurare da dama kuma insha Allah za mu kawo muku irin tsarabar da muka tattaro. wakilin tauri shine a ran da an yi farautar kura sai ya yi zinke da bakin warki da kyau ya fa bakin kuntu shine sai ya murda bakin na shi kura Madalla idan ba manta ba cikin wannan shirin da aka maimaita ɗan tsakanin nan mun taɓa wasu jarumai maharba da suka rika faɗin cewa ai wajen Ali Kwara Azare suka sami horo. Wannan ya sa muka yi takakkiya zuwa garin na Azare domin yin tozali da shi wannan mutum da ake kira Alikwara Azare. Wasu kan ce shi wannan mutum tamkar a matsayin soja ashirin yake saboda jarumtakarsa. Wasu su ce ai ɓacewa ma yake yi, kuma wai makamai irin su bindiga ko an harbe shi kakkaɓe rigarsa yake yi ya kama harkan gabarsa. Irin su takobi mashi gatari adda barandami da su gariyo kuwa duk narkewa suke yi idan suka taɓi jikinsa. Bari mu ji daga bakin wannan jarumi likwara na azare gwanin yakar barayi da masu laifuka. Ya fara ne da yi mani bayanin yadda yake kallon lamarin tsaro na yankin nasu na jihar Bauchi kenan da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya. Irin mu akwai zaman lafiya wanda fiye da ko ina ma daman can kusan katagun zon duk Najeriya ba kasa tafi kasa ta lafiya an ban dalilin Boko Haram sai da aka shekara goma sha ba a yi fashi a kasan nan ba. kuma babu ɗan sandan da ya kama bindiga ko wani abu haka mu kasar mu tafi kowace lafiya a najeriya to matsalar da aka samu na wannan tashin hankali da ya shafi kamar addini ko boko haram shine shekarun baya sun dan kawo makamansu daga baya kuma sun a wayansu hukuma ta gama da su wayansu kuma suka gudu amma mu alhamdulillah gani yadda al'amura suke yanzu kana iya cewar kuna samun cikakken haɗin kai musamman daga gwamnati da hukumomi da dai waɗanda ya kamata su ba ku haɗin kai domin a kawo ƙarshen ko a sami zaman lafiya mai ɗorewa. Ni ba gwamnati ba kowa na sona ka fahimta ko da haka mu muka samu ɗan sanda ɗaya cikakke CP guda ɗaya ko IG guda ɗaya ma wanda zai biya rana ni ya ishe ni wanda zai kare musu mutunci in sun fita a wajen 'yan uwansu 'yan sanda da haka mun samu wannan kawai mun samu. mun samu haɗin kai da haka ba kuma duk wani ma ma 'yan siyasa duka sun san ko kowa na sha'awar aikin da nake da haka ni ba da matsala da kowa kwanakin baya ka faɗaɗa ayyukan naka ba ma kawai a wannan yankin ba har da sauran sassa shin me za ka faɗa wa masu mu game da irin nasarorin da aka samu eh, da wani da kusan ko ina na tura jami'an tsaro wanda suke tare da ni da kuma masu bani labari kusan state wajen shirin. kuma ko ina ba daɗi ko ina sata mutane ake kuma ko ina bindiga ne hannun yara amma ina ganin allah da wanda allah ba mu za mu fara rage su insha allah kuma an fara ma wani abin da ke baiwa mutane mamaki shine yadda ake yi har waɗannan makamai su shiga ƙananan hannun ƙananan mutane ƙananan yara kaga suna amfani da bindigogi abin bai baka mamaki eh, ba wani mamaki ya sun da zamani ne canja kuma ga duk duniya ko ina ana yawan faɗan addini da ƙabilanci da ka muna gani a talabijin ko muna ji a rediyo ya shigo mana mun gani mun wadu ya zama mana abin nan da ka yawan faɗan nan shi ya kawo wannan yawan makamai faɗan addini da kabilanci da kuma sakacin hukuma don an same su ba a musu hukunci. Mun same ka arha a wajen wannan katafaren aiki da ake ko matakila masu sauraron mu za su su ji irin ayyukan ganin cewar eh, mun same ka arha kuma wanda ma ya zo ba zai iya gane ka ba ga shi kana cikin ma'aikatanka da ke yi maka ayyuka a wannan wuri shin ko za mu ji kaɗan. Eh, ni kusan ni dama ɗan kasuwa ne kuma na gaji kasuwa kuma tun da tashi tun 1980s ina da ma'aikata sama ɗari uku. kuma ina da kwastoma sama da biyar da haka kwastomomi na ma suna da yaran su su ma kusan dai sama da mutum dubu goma wanda suke cin abinci a jikina kuma ina yin kwangila a kwangilan kuma ba ƙanana ke ba ka saba ko ibili ne kai da ne saba ko jayi da ne kai kan ba san ba shaidani ne ba. ne ba? Kana da baƙin arjan. Ko baƙin rauhani. Da shi kake gama annan magani. Wanda sabon ne ne nuna mana shara ranar da ma'aikacin hankali a kawai Kamar yadda na faɗi a baya, a rangadin da muka yi mun tafi wurare da dama a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ake da matsalar tsaro. Mun yada zango a garin Fatiskum da ke jihar Yobe, gari mai ɗimbin tarihi, garin da wasu ke cewa sun fi kowane gari a yankin samun hare-haren bama-bamai a can baya kenan. su ma dai kamar yadda za a ji daga bakin mai martaba sarkin fatuskun alhaji dr umar bubaran mai fatuskun sun yi nasarar shawo kan wannan matsala ga makaɗan mai martaba sarkin fatuskun su yi mana iso sosai ha ha amma allah da ikonsa a shekaru da suka wuce lokacin da aka shiga faman wannan rashin zaman lafiya na boko haram mun dukufa da roƙon allah da kuma haɗin kai da jama'an tsaro saboda mu ga cewa an yi maganin wannan rashin zaman lafiya da muka samu kanmu a ciki to alhamdulillah allah cikin ikonsa ya kawo zaman lafiya don ina ganin a yanzu ya kai kusan shekara guda mutane ba za su yi tunanin yaya dare in ya yi gari zai waye amma a da ko da rana za ga mutum hankalinsa ya tashe yake bare ma in dare ya yi to duk wannan allah ubangiji ya kau da shi yanzu hankalin mutane ya kwanta ba komai ba ne roƙo da muke wa mutane a ci gaba da roƙon allah allah ka mana zaman lafiya allah kuma ya kaɗe hau to wannan roƙon allah da muka shiga jama'a suka raja'a suka hau roƙon allah wanda mu sarakuna muna yi malamanmu masallatai-masallatai suna yi ba sai ya kai ga cewa sai an ba su kuɗi za a yi wannan ba wannan abu na yi wa kai ne saboda haka jama'a gari malamanmu da jama'a mu 'yan kasuwanninmu a karaja'a ana roƙon Allah to alhamdulillahi Allah ubangiji a cikin ikonsa ya karbi addu'a mu da farko kafa garan fata kun dan uwa kaji sarki kacal labauye ne ya kafa dan kaji shi ne ya kafa garin ka faɗa To Allah ya ja zamanin sarki Daga bisani dai mai martaba sarki ya kai mu ɗakin da aka adana kayayyakin tarihi domin nuna mana wasu daga cikin kayayyaki na tarihi da garin Fatiskum ke takama da su. Wanda nake gani wannan kaman forest da yake nan hoton forest eh. Ga ga dokin da ya samu rijiya oh. wajen gidan tsohon gidan fursun ga oh, dokin. Oh. To yana shan ruwa kenan. Eh a wannan forest din. To eh. wajen shine forest. Eh. To daji kenan. To. itacen da yake nan da yawa da eh. shine itacen baushi uh, sukum sukum sukum eh, to mu muna kiran sukum to so ka hada da wannan zai baka fata sukum fata wannan kuma eh. sukum Thank you. To daga bisani dai na zagaya cikin garin na Fatiskum kuma mun tattauna da mutane da yawa da za ku ji hirarrakin nan gaba. Ga shugaban masu sai da shayi na jihar Yobe da na yada zango a shagonsa da ke garin Fatiskum din. Bismillahirrahmanirrahim ga babban bako da ya halicce ni a nan cikin garin Fatiskum Wenwen Idrisa wajen mai shayi na dogon karfe Fatiskum wazirin kesi mai shayi sarkin shayin sarkin fika garkuwan akuyan. da ni da jama'a ta gamu nan dai muna hayayyar sai da shayi wannan kuma ya zuwarce ni don mu gaisa da jama'a ina gaida duk bakin jama'a ta da suke duniyan nan ubangiji Allah ya bamu lafiya da wadata masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin kamar yadda na ce akwai hirarraki da yawa nan gaba a ji su a tsanake yanzu a madadin injiniyan namu hassan hassan dan mutan suleja da sauran waɗanda suka taimaka wa shirin garba aliyu na zaria ke yi maku fatan alheri